واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين يا كي wannan manzo idan ka ji tsoron yaudara da algosh da warware alkawari daga wasu mutane da ka ƙulla alkawari da su saboda wata alama da ta bayyana gare ka, to ka sanar da su warware wannan alkawarin don ku daidai wajen sanin hakan, kada ka afka masu kafin su sani, afka masu kafin sanar da su yana daga cikin cin amana, kuma Allah baya son masu cin amana yana ƙin don haka ka kiyaye cin amana da ha'inci.